Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa 'yan Boko Haram sun kai hari jiya a sansanin jami'an tsaro na gar National a Shitamari a jihar Difa. Muna ɗauke da sanarwar ofishin ministan kiwon lafiya a game da cutar zazzabin lasa. A rahoton musamman muna ɗauke da bayani akan sinadarin bromide da potassium da wasu ke amfani da shi wajen sarrafa biredi. Wasu mutane uku da suka hada da jami'an tsaro na gar national biyu da farar hula guda sun rasa rayukansu, yayin da wasu uku suka jikata a wani harin da kungiyar Boko Haram ta kai jiya da misalin karfe bakwai na marece a sansanin gar national na garin Shatamari cikin departama din wato cikin jihar Difa. Za mu dawo kan wannan batu a shirye-shiryenmu na wato na gaba. A wata sanarwa da ya bayyana jiya Litinin, ministan kiwon lafiya ya yi kira ga 'yan Nishar da su yi taka tsantsan domin kaucewa cutar zazzabin lasa da ta ɓarke yanzu haka a makwabciyar ƙasa ta Benin, inda kuma tuni ta hallaka rayuka. A halin yanzu dai babu wanda aka bayyana cewa ya kamu da wannan cuta a Nijar. Beraye ne ke haddasa wannan cuta. Alamun kamar ita su ne wato fitar jini daga kafafen jikin mutum, kumburar fuska da zazzabi da kuma gudawa. Madugu Garba babban jami'i a ma'aikatar kare wato gandun daji ya muna karin haske. Wannan kwayar cuta ce da aka sani da sunan Mastonina talensis. ana kuma kiransa kusu mai nan na dewa. Kamun cutar na iya wanzuwa ta hanyar kazantar da ya zubar a ƙas. Idan shi kusu mai ɗauke da cutar ya saka bayan garinsa cikin iska ana iya shakar kwayar cutar kuma za ta kasance cikin jikin mutum tsawon sati uku kamin a so mu ganin alamomin kamuwa da cutar. kwayar cutar da ke ga kusun na iya kama ɗan adam ya kasance kusun ya zubar da kwayar cutar bisa kwanoni ne ko wani abinci. Yaɗuwar cutar na iya kasancewa ga mutum wanda ya kamu da cutar zuwa ga wani mutum to yaya ake a kare kai kariyar da za a yi ya kasance an sa tsabtaccen mahali wurin kwanciya tsabtacce a kuma daɗe ramin kusa akwai kuma girkin tarko na kama kusan a kashe su a yada idan lamarin ya yi kamari ana iya watsa gubar kashin kusa An tura ƙeyar wasu baƙin haure su 423 'yan ƙasar Nijar da suka haɗa da mata 59 da ƙananan yara 131 daga ƙasar Aljiri. Shugaban ma'aikatar kula da harkar wato haɗarurruka na jihar Agadas ne wato Shebu Idi ya ba da wannan labari. Waɗannan bakin haure sun taso ne daga wato yau da safe daga tamanar a kudancin ƙasar Aljiri inda suka nufi Agadas a cewar wannan majiyar. Tsakanin shiya da yau mazauna Yamai sun fuskanci yawan ɗaukewar wutar lantarki lamarin da ya kawo cikas ga harkoki masu amfani da wutar lantarkin kamar Nuhu Burema mai sana'ar kaji da ake tanadi cikin firigo ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani kamar haka. Abin da muka yi la'akari da shi a jiya ba ma ɗauke wutar lantarki ne aka yi ba. Matsalar shi ne ana ɗaukewa ne ana maido ta, wanda abin yana ɓata na'urori. Akwai na'urori da dama da suka lalace, saboda ba sa iya jimirin wannan ɗauke wutar lantarki. Sannan kuma Nijelek ba ta biyan diya a kan kayayyakin da suka lalace alhali su ne suke da alhakin hakan idan muka ɗauka a wani lokaci suna ɗauke wutar lantarki ne sai kuma ta dawo da ƙarfi ya kamata a gyara matsalar mu ɗauki misali goru banda ba ta da wani amfani saboda ba a fitar da wani tsari na dabarori na musamman ba wanda za a riƙa kula da abin wannan haka yake To kokarin da muka yi na shirin ta bakin magabatan kamfanin samar da wutar lantarki wato Nijeleka ya ci tura. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar gwamnati da ƙungiyar masu kamfanin sufuri sun bayyana cewa sun cimma wata matsaya dangane da wato farashin tikitan bulaguro. a 'yan kwanakin nan dai suka gabata ne wato farashin ya hau sama sosai sanadiyar dokar kasafin kuɗi ta dubi goma sha takwas bayan sun sha ganawa da juna bangarorin biyu sun cimma yarjejeniya a yau inda aka dawo akan tsohon farashi tare da ƙarin tba ko haraji na kashi sha tara cikin ɗari musa sidi shugaban cibiyar 'yan kasuwa ya yi wa habibu garba ƙarin bayani Eh, Mun yi la'akari tun da aka fara aiki da dokar kasafin kuɗi na fitar da wani jangali farashin sifiri ya hau ba kamar yadda jama'a suke fatan gani ba. To wannan dole ne saboda an ƙara haraji da kashi goma sha tara cikin ɗari a bisa fannin zirga-zirga. Amma yanzu abin da za mu yi shi ne maido da tsohon farashin wurinsa sai mu fitar da harajin gwamnati. Shi ne wakilai masu motocin sufuri suka amince. su ma a nasu ɓangare gwamnati ya kamata su dubi hanyoyin kawo wa jama'a sauki wanda suka ce za su yi nazari domin rage yawan harajin da aka dora wa masu motoci domin su ma a kamu musu sauki. Mambobin hukumar sadarwa CSA sun suma babban zaman taron su na watan Janairu na 2018 a jiya Litinin. abubuwa da dama ne za a tattauna yayin wannan taro kamar nazari da amincewa da rahoton taron watan disambar na 2017 da ta gabata akwai kuma nazari akan rahoton ayyukan da hukumar ta gudanar a shekarar 2017 nazari akan rahoton kwamitin shawara da kuma batun kafa wani kwamiti da zai duba takardun bukatar kafa kafafen yada labarai masu zaman kansu da sauransu wannan taro na faruwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar ministan sadarwa ta girka wani kwamiti da zai shirya zaben sabbin mambobin hukumar ta CSC wa'adin shekaru biyar na mashawarta wato na mashawartan hukumar na yanzu zai zo karshe ne a cikin watan Afrilu mai zuwa. Zanga-zangar nuna kya amincewa da dokar kasafin kuɗi na 2018 da ƙungiyar farar hula ko kuma ƙungiyoyin farar hula suka bukata a gudanar a faɗin ƙasa a ranar Lahadin da ta gabata ba ta faru ba a Doso da Zandar. kwami ya kawo haka gungun muhammad dantani ya tuntubi wakilan ƙungiyar farar hular a waɗannan jihohi guda biyu Abin da ya sa ban mu hutu ba muka gudanar da jerin gwano. Ai, kowa ya sani ran sha hudu ga watan Maris mun yi shi a dusu. Mu da abokanmu na yame hannu da hannu muke. Matsalar sadarwa ce muka fuskanta tsakanin mu Sai muka wakilci mutum uku. Na su faɗa ma jama'a duk da fitar bata samu ba muna goyon bayan tsarin ɗari bisa ɗari. Muna ciki tsumbul har ga wuya. ba wai kasawa ba ce ba wannan babban lakca da taron gangami na ranar Lahadi. Mu muka gani tun da ranar 21 ga watan Disamba da ranar sha hudu ga watan janvier mun yi march muka ce to ya kamata faɗaɗa abin da ake ce ma communication yaɗa labaru bisa kan abubuwan muke yi kuma tamar ra'ayin talakawa su ma su ba da nasu ra'ayi bisa kan ita kan dokai da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi don mu yaƙi wannan dokai. Duk da kokarin da gwamnati da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi ke yi domin kyautata sha'anin ilimin ɗiya mata, wasu iyaye na ci gaba da aurar da 'ya'yansu mata da ke karatun boko. Wakilinmu Dauda Hassan da ke gaya ya haɗa mana rahoto akan wannan lamari, gungun Muhammad ɗantali na ɗauke da fasara. An samu ci gaba sosai wajen baiwa ɗiya mata ilimi a gaya, domin ko ɗiya mata da dama aka sanya makaranta, to amma ko za su iya ci gaba da ɗaukar darussan nasu har zuwa ƙarshe? Mu saurari Adam Fari, shugaban makarantun boko na sagondarin gundumar gaya. Tsakanin watan Nuwamba da Disamba na shekarar bara mun tantance aurarake shida na yara 'yan makaranta da basu wuce shekaru goma sha hudu ba, da kuma haihuwa ɗaya. A wannan bangare akwai jan aiki da ya kamata kamata a yi. Alhali ko akwai matakai da aka ɗauka shin wai mike hana ɗiya mata ci gaba da karatunsu? ga amsar da Madam Adama Isaka mai kula da fifita sanya ɗiya mata makaranta a gaya. Babban matsala shine talauci. Ubannai ba su kama. Akwai wuri da mata suna cewa in dai kin haihu diya mace ma sai a ce mata na mace. tuha komi da komi uwa ne na yi shi. Akwai talle-tallen nan. Akwai masa matsala na ba yarinya na karatu an kira shi hankali bai zuwa wajen karatu kuma domin ciwo kan wannan matsala za a gudanar da babban taro nan da dan lokaci kaɗan domin a warware kullin da ya hana ruwa gudu in ji adam fari a mayar da hankali a kan matsalar sannan sai mu bayar da shawarwari mu ga wani irin kokari ya kamata mu kawo abin da ya rage kuma sai a ga shawarwarin da za a yi makomar ɗiya mata da ke cikin ɗaukar darasi na bisa hatsarin muzanta A gaida gungun Muhammad Dantani, malaman makarantar Emega da ke mai sun soma wani yajin aiki na sai illa ma sha Allahu yau inda suke buƙatar hukumomin ilmi mai zurfi su biya bashin alawus na gabatar da aikin bincike wato sutenansu da memoir na shekarar karatu ta 2015-2016 na ɗaliban da suka kammala karatu. Hamidu Musa Abdulrazak, sakataren janar na kungiyar malaman wato na EMIG, ya yi wa alamin washar ƙarin haske. abin da ya kawo mu cikin wannan yajin aikin shine matsala ta ce mu sun tsaida aiki ga wayanda ake yaye wannan ko ɗayan aka tsaida su ba samu suka yi wannan yayewan ba matsalar da za a samu ita ce wayanda ke so su ci gaba da karatu ba za su damu dama su shiga ba su ci gaba da karatun su ba wasu na nan kuma yanzu haka suna son su ta aiki an nemi je su yi aiki babu takarda a hannu kenan matsala ce babba da muke ciki kuma abin da ya ciwo shine kuɗin ma da suka yi bulokin ba wasu kuɗin kirki ne ma miliyan tara ne kawai mu shaka suka ci a biya su idan ma yau aka ce an kira su an kwatanta musu ga abun da za a yi ko da nan zuwa sati biyu ko uku za a biya su takarda gashi komai da komai ina sa ran ma za su iya koma su ci gaba da abun nan mu kuma sai mu bar yajin aiki domin kusanci magabatan makarantar domin jin ta bakin su kan wannan lamari amma ba su ce komi ba. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman, ƙasar Nijar na shigo da garin alkama daga ƙasashen waje, sai dai kuma ana saidawa masu gidajen biredi wani garin alkamar da bai da kyau. wanda suke sawa wani sinadari mai cutarwa da ake kira bromir da potassium wannan kuwa domin ƙarin girman sandar biredi To ta yaya mutum zai tabbatar da cewa wurin da yake saya mai inganci ne maras wannan sinadari na bromide da potassium? Sai mu saurari wannan rahoto da Alhassan Kuzi Muhammadu ya haɗa mana Gungun Muhammad ɗantani ya fassara. A cikin watan Oktoba 2008 wani kudirin ministan da ke kula da al'amuran kasuwanci bisa ka'idar sarrafa biredi ya hana kwata-kwata yin amfani da sinadarin Bromir da potassium wajen sarrafa biredin. Domin tabbatar da an bi wannan doka, ƙungiyar ABCN mai sa ido ga ingancin sarrafawa da kuma sa ido ga abincin da ke shigowa ta gudanar da larwai na bazato cikin watan Juli 2014 a cikin gidajen buga biredi 22 da ke babban birnin birnin ƙasa an gano da gidan biredi goma sha hudu suna amfani da wannan sinadari. Bako Ilyasu, daraktan ma'aikatar AVCN na bayyana dalilin da ya sa wasu gidajen buga biredi suka kasa gujewa ga yin amfani da wannan sinadari wajen buga biredin nasu. Mutane na amfani da wani abu wanda ake ce ma bromide da potassium wanda shi gaskiya yana cikin buru yana kawo matsala bisa lahiya mai cin buru. Abin da ya yasa bulanjeri ka aiki da wannan bromide da potassium don saboda saboda garin fulawar da suka aiki da shi wani bi na jahu ne bai da inganci shi wanga buromir abin da yasa suka sa shi dan saboda garin fulawa bai tashi da kyau da ya kamata dole sai an sa shi a yanzu haka akwai wuya a ce eh ko a'a da ana amfani da wannan sinadari na buromir sai dai duk da aka buga da wannan sinadari ana iya gano shi akan wasu misalai muhammad nuri shugaban kungiyar fafutukar kare masu amfani da cimaka rddc wadata ya yi furci kamar haka burodi wanda yake wannan sinadari saukin bushiya yake kuma an ka kama shi murmuriya yake yana sakin kaman kwarɗe yana bata maka jiki kuma wajen ɗanɗanon shi ma kana gane akwai mushkila. Babban kalubali dai shine samun garin hulawa na kwarai ga kuma abin da bako Iliyasu daraktan ABCN yake faɗa. Lalle in ana son mutane su daina aiki da wannan buromir dole ne sai an tashi mutane masu kawo kaya da kasawai sun ba da haɗin kai ya zamanto duk garin fulawa da zai shigowa an bincike shi da kyau lalle an gano da mai inganci ne kan shi. A ganin Muhammad Nuri na kungiyar ADD sai wadata ta hanyar hanyar tana ga hannun ABCN. Hukuma tun da aka sake mai maidawa wannan doka ta ba ABCN damar bincike ya kamata a gaggauta musamman ma ta ba su kayan aiki na gari musamman ma kuɗaɗe da wani tallafi wanda ya kamata su hara aiki. Bukatar gaugawa na a samu ma'aikatu ingantattu masu gudanar da aiki na laron abinci ya zama wajibi a ƙasa kamar ƙasar Nijar da ke shigowa da abinci iri-iri. Madalla masu mu karshen labarin namu gidan na maraicen yau zan bar ma Habibu Garba wuri domin ya karanto muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.